musulunci sa'annan yana cikin aƙidar ahlus sunna ahlus sunna suna ƙaunar 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama da 'ya'yan shi da matayen shi da jikokin shi da duk wanda yake da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka kamar yadda muke ƙaunar sayyidina ali muke ƙaunar fatima muke ƙauna alhassan muke ƙauna husaini haka muke ƙauna ainihin aisha muke ƙauna ummu salama haka muke ƙauna sauda muke ƙauna zainab muke ƙauna khadija muke ƙauna fatima da dukkanin matan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama baya cikin aƙidar mu cewa ne wa wata matan manzon Allah kazafi ko mu zagi wata mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa abun kunya ne a sami 'yan mata budurwa wai tana cewa kanta ita wai sista ce wai tana ƙaunar addini amma wai sunanta aisha ta ce wai a daina ce mata aisha ita kuma amma a rinka ce mata indo wallahi tallahi wannan bala'i wajibi ne a ƙaunaci sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda manzan Allah ya ja kunnen mutane ya yi kashe ya ce wallahi shi a hankali game da sahabbaina kar ku mai da su karan bara karan bara wato wurin harbi target ya zama kowa ya tashi harbi su zai harba kowa zai zagi kowa zai yi ashar su zai zaga manzon Allah ya ce ku daina annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallahi sadakar da sahabi na ya dauka ya bayar ta dabino tafi guda ba ta kai sadakar da za ka bayar wanda yake da zinare da ya kai girman ko ba ya ce kai tafi guda na sahabina rabin tafi na sahabina to ainihin ya fi kai da za ka bayar da girman duka hudu na zinari yasa matsalar tana da matuƙar muhimmanci yana cikin ƙungiyar ahalin sunna kuma suna tabbatar da halifanci da sayyidina abubakar cewa shi ne halifa na farko shi ne kuma ya dace ba wai sayyidina ali ba wanda ya ce sai na ali ya dace da ayyukanci amma su abubakar suka yi gudu gudu suka haɗa baki aka kwace wannan mutum ya yi shi sai na abubakar shi ne khalifa na farko haka abin ke haka Allah ya tsara haka abin da dace kuma mun yarda da abin da Allah ya tsara kuma mun yarda da abin da Allah ya zartar da shi wajen dacewa bayan sai na abubakar sai kuma sai Usman sa'an nan sai Aliyu to haka ainihin suke wajen alifanci haka kuma suke ainihin wajen daraja mutanen nan guda goma da annabi su a cikin suwa ya kan gaza ne kamar da na fara bayani a ɗazu mun yadda da su su ne Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da Talha da Zubairu da Sa'ad da Sa'idu da Abdurrahman dan Auf da Abu Ubaida da Ibn al-Jarrah waɗannan mutane guda goma annabi ya ce yan aljanna ne kuma mun amince da cewa su ne nan yan aljanna ne kuma bayan Allah ne tsakanin siddiƙai da kuma waɗanda suke waliyai kamar yadda sai na abubakar yake ainihin wato siddiƙi haka umar yake shahidi ne ya yi mutuwar shahada haka usman yake shahidi ne haka sai na aliyu karamomi duk sun bayyana ainihin a hannun kowanne gwargwadon karfin darajar shi a allah misali wannan sa'adu ibn abi an taɓa naɗa shi ya zama gwamna a garin kufa sai mutanen gari aka samu munafukai suka zo suka kawo ƙarar shuri shugaban ƙasa cewa ka ya daɗe mu dai gwamnan mu azzalimi ne Ba ya raba mana dukiya ya adalci kuma matsoraci ne ba ya zuwa wurin jihadi sai ta tura 'ya'yan jama'a ana kashe su sannan kuma wannan gwamna namu ma bai iya sallah ba sa'adu yana zaune sai na umar shugaban ƙasa sai aiko shi da wasiƙa cewa ka dawo gida madina ka dawo kwata an kawo ƙararka ya ce ga abin da mutane suka ce game da kai don haka mun kafa kwamiti a tafi da kai garin a shiga masallaci masallaci ana bincike sai a wani wannan masallaci a yi a azhar kwamiti su miƙe su ce wannan mutum da kuke gani a zaune shi ne sa'adu na abi wa kasu gwamnan kuɗi menene za ku ce game da shi mutane su mutum Ko gwamna mai adali mai bin suna mai adalci ba abin da za a faɗi sai alheri a ƙetare wani masallacin a jirai sallar la'asar su ma su jaho a ƙetare magariba har aka je wani masallaci in jama'a sun faɗa alheri sai wani mutum mai suna abu sa'ada sai miƙe ya ce gaskiya ku da tun da an ce mu faɗa gaskiya tsakani da Allah za mu faɗa ba za mu koyi ba ba za mu yi son zuciya ba wannan gwamna na mu a zalimi wuri bai iya sallah guda ne wannan gwamna na farko da shi ne gizbar hadi yana zuwa ya'yan jama'a na da shi wannan shi wanda maganganu da ya faɗi sun sa a gani ba daɗi ni ga na kaɗai da cikin sahabon manzon Allah ɗaya daga cikin goma ɗan aljanna wannan ba ƙauye mutumin kuma ya ce wai bai iya sallah ba sa'a ne ci wannan magana ta kushe ba ƙauye ya ce da mutum bai iya sallah wanda jahilin balik in ka je da shi kawai zai zama da ko kuma wai ni dan birnin Madina wannan ba kawai ba gida ne ce ba ke sallah ba sa'a ce wannan magana ta ta gida ya ce kuma ya ce ni azzalimi ne ba na adalci tsakanin talakawa ya ce ni makowaci ne ba na ainihin fita jihadi wanda yake sa'ad bin abi waqqas shine ya ci kasar farisa da yaki komandan yaki ne na soja amma a ce kuma wani a zalimi ne ni matsoraci ne sai ce ya Allah wannan mutum ya yi mini kasafi guda uku zan roƙi Allah abu uku dama wannan sa'adin an tafi an tafi yakin Uhud wata rana sai suka haɗu da manzon Allah a bayan dutsen Uhud sai ya ce ya manzon Allah ka roƙi Allah ya sa duk addu'ar da na roƙe shi kuma ya an samu manzon Allah ya ce zan roƙa maka Allah akan haka amma kai kuma ka rinka cin halal sa da yace sai na kiyaye wannan doka ta manzo Allah duk abin da zai shiga baki na ko zan sa ko zan hau sai halal to duk addu'ar da sa'ad ya Allah yana karbe sa'ad ya miƙe ya ɗaga hannu ya ce ya Allah wannan mutum in ya tashi ne don ya ci mutunci na ya ci zarafi na ya tona mana asiri a cikin jama'a Allah na roƙonka ka tsawaita mushi rai Allah ka haɗa shi da fatara Allah ka ba shi iyalai waɗanda suka fi ƙarfin shi Allah ka ɗora mai jaraba a rayuwar shi duk waɗannan abubuwa sai da Allah ya ansa shi yasa kake sake ki bata baban kirai kake bata babar kirai kake bata mijin kirai dan uwanki baki sani ba ko Allah yana karban addu'arsa nan da nan da babanki ya ce Allah ya isa tsakanina da ke gaba ɗaya rayuwarki ta lalace mun fahimci wannan da kyau to shine ainihin wannan mutum bala'i na farko da ya fara kama shi rayuwa ta yi tsawo gare shi sannan ga 'ya'ya kwatsam ba shi da abin basu gari ya waye wambani wamba ka bani ba sa'an nan sai allah ya dora mai makanta sai allah ya dora mai jaraba da ya ji wata bace wata budurwa sai bi ta da gudu ana ke kauce nan ga wanda adduar sa'adu ta kama shi nan ta ga yana gudu da yan mata a kan titi ya taɓo bayan Allah na gari shi yasa wallahi ku ji tsoron taɓa bayan Allah na gari in kika yi mishi sharri ko kika yi mata sharri wallahi in ta ce Allah ya isa sai Allah ya ɗora miki wani ciwo duk kwamfutar duniya ta kasa karanta ciwo. kawai Allah ne ya fushi da ke ɗora maki wannan bala'i daga gare shi saboda ke cuto da bawa shi to haka wannan na gaba sa'idu sa'idu din nan shi ma wani sahabi ne cikin sahabban manzan Allah sirikin Umar yana auren wata mata mai suna Fatima kanwace ta Umar menene ya faru su kuma sa'idu yana da gida yana da wata makwabciya fitinanniyar mace ka ba shi wani saka ko ya kare to ba shi da saka ya kare mun fahimci wannan da kyau ko sa'idu yana da ainihin wata mace makwabciya fitinanniya kusan macen tana da gida sai ai ta faɗa da ita wani lokacin a anguwa a rasa yadda za a yi to ya za a yi an yi an yi an yi da ita a zauna lafiya da ita taki ran nan kawai sai ta fito sai ta kwarmato a cikin jama'a wai wallahi tallahi wannan mutum ya ci iyakarta ya yanka mata fi ya fito ya ce baiwar Allah menene kika dauki abubuwa da zafi ban ci filin ki ba ban yanki ki ba ta ce wallahi kayan fili ka hada da nawa sai daga hannu ya ce ya Allah wannan mace abin da take faɗi a kai kaina idan tana faɗi ne dan te mini ta lalata mutunci Allah ka ɗora mata makanta Allah ka sa kabarinta a tsakar gidanta bayan Allah suka sharko miki wata addu'ar wallahi sai kin je kin tuba haka abu ya faru ana nan wata ran sai ido ya ɗauke ɗin inna lillahi wa inna ilaihi salatin duniyan nan ne menene ido yake budewa Wawan Allah ya mata addu'a ta fito za ta tafi ban ɗaki tana talalibe sai waf sai ta afka rijiya duk yan kwana-kwana suka kasa ciro ta dole aka tura ƙasa a kanta kun ga addu'o'i biyu sun ci Allah ka makantar da ita ka sa kabarinta a cikin gidanta to wallahi karki cuci mijinki baki sani ba ko wali ne ke ce kike zagin shi amma me wali ne in ya ce to Allah ya isa wallahi sai a waye gari idan ki da ya makanta duk a yadda za a yi ba addu'a ba ba ruka ba duk yadda za a tobe ki ba yadda idan ki zai nuni shi yasa Allah yana da bayi masu tsarki kowane zamani ki ji tsoron kake ta su to ahli sunna sun ainihin yadda da waɗannan mutane ahli sunna ba sa munana magana akan waɗannan ƴaƴaye na annabi sallallahu alaihi wasallama ko jikokinsu ko kuma sahabban shi duk gaba ɗaya ahli sunna suna ainihin yabansu su malamai na musulunci kuma ahlus sunna sun yarda da su tun daga kan malamai na qur'ani ko na hadisi ko na fiqh ahlus sunna ba sa zagin malamai ba sa cin mutuncin su ba sa ainihin wulakanta su suna aiki da zantuttukan malamai sai dai in zantukan malamai sun saba ma sunna sai su ce Allah ya ji kan wannan malami da ya wannan magana amma za mu ɗauki sunna za mu ɗauki qur'ani ahlus sunna ba sa zagin malaman hadisi ba sa zagin malaman qur'ani ba sa zagin malaman fiƙihu dukkansu sun amince da su cewa malamai ne na gaskiya in sun yi daidai a ɗauki maganar su in kuma ainihin sun saba daidai a yi musu addu'a a ɗauki abin da yake ainihin daidai ne sa'an nan kamar yadda na fara faɗi a ɗazu ahalin sunna sun yarda cewa waliyai gaskiya ne amma ahalin sunna ba sa fifita wani waliyi akan ainihin wani annabi ahalin sunna sun yarda cewa waliyi daraja shi daban annabi kuma daraja shi daban manzo kuma ainihin daraja shi daban Allah maɗaukakin sarki shi da mu karamomi na ainihin waliye gaskiya ne daga ƙarshe ahli sunna sun yarda da tashin alkiyama gaskiya ne sun yarda cewa kuma kafin ai tashin alkiyama akwai wasu abubuwa waɗanda za su faru daga cikin abubuwan nan sun kasu kashi biyu akwai abubuwa na alamomin tashin alkiyama manya akwai ƙanana ƙananan nan su ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya da labari akwai ainihin wato alamomin da suke za a ga karshen zamani 'ya'yan talakawa waɗanda ba su da wadata a dace amma sai aka Allah ya wadata 'ya'yansu da kuɗi ko sarauta ko ainihin mukami sun zo suna ta tsawaita gidaje wannan ya yi hawa kaza wannan sai mai hawa kaza wannan ya hawa biyu wannan ya ce zai hawa biyar wannan in yi gida mai siffar jirgin ruwa wannan ya ce zai yi gida mai siffar jirgin sama wannan shiga ya yi gida gashi na kamar kallabi zai ba duk gida ne duk ƙarshe alama ce ta mai ainihin wato duniya ta zo ƙarshe waɗannan alamomi ƙanana da kuma ainihin har wa yau a rinka ɗaukar mukamai ana baiwa waɗanda ba su dace ba an tuzartar da amana duk ƙananan alamomi ne to manya-manyan alamomi su ne kamar ainihin fitowar dajjal dajjal wata fitina ce a ƙarshen duniya wani mutum ne a ƙarshen duniya zai fito mai ido ɗaya shi kuma ya zo da cewa shi allah ne saboda allah ya sauƙaƙe mishi abubuwan da zai fitini jama'a da su in ya ga dama zai iya cewa sama ta ruwa sai ta ruwa mutum yana kwanci a kabari zai iya tayar da shi abubuwa yake yi na ban mamaki da zarar ka rubu sai ka ce gaske shi ne Allah manzo Allah ya ce kada ku rubu ba Allah bane domin Allah ba ido da yake da shi ba shi ko ido da yake da shi a saman idan kuma an rubuta kafir aka uwar shi ta yi shi to wannan dajjal gaskiya ne ba yadda wasu ke cewa ba wai turawa ne wai kaza ne a'a yadda kuka ji ya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta shi manzon Allah ya ce idan dajjal ya zo a lokacin ina da rai ya ce kowa ya zauna ya sha kurmin shi ni zan yi muku gwagwarmaya da dajjal idan kuwa manzon Allah ya ce na mutu a lokacin nan ya ce to kuma kowa ba sai ya gwagwarmaya da kai to yanzu dai manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wa sallama don haka ashe yanzu idan dajjal ya zo sai kowace ta kanta to dajjal ya fi ki karfi ya fi mijinki karfi ya fi liman karfi ya fi soja karfi ya fi mobile police karfi to amma sai manzo Allah ya ba mu karfi da karfin Allah ya ce in ka haɗu da dajjal kana da rai ka karanta farkon ayoyi goma na suratul kafi الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا sai ki kokari ki haddace ayoyi goma in Allah ya sa kika arba arba da dajjal kina karanta sai ya baki wuri shi kenan kin samu tsari da tsarin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan kina kwance a kabari fa dajjal zai iya ta da ke kina kwance a kabari me mafita akan haka sai manzon Allah ya sunnanta duk sanda kika yi sallah kafin ki yi sallama in kin zauna tahiyar karshe zaki tahiya zaki salati sai ki addu'a اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن kabari المسيح الدجال الله كسرني دك عذاب قبري الله كسرني دك عذاب جهنم الله كسرني دك فتنتنو رايوا دنا متوا الله كسرني دك شر الدجال matukar kina wannan addu'ar duk sallar da kika zo dab da ki sallama kina hada da waɗancan addu'i da muka faɗi a ɗazu ko da dajjal ya zo kan kabarin ki sai zan Allah ba zai taimake shi a kanki ba in ba haka ba wannan tozarci ya wuce ki mutu kina musulma kina sallah kina salati kuma dajjal ya zo ya tashe ki kina cikin kabari ya ce miki shine Allah kuma ki yadda ya sake komawa ya kashe ki kin mutu kina kafira ki Allah ya raba mu da sharrin dajjal wannan kenan dajjal din yana nan zuwa ƙarshen duniya sa'annan har wa yau sai saukar annabi Isa a ƙarshen duniya annabi Isa zai zo a ƙarshen duniya wannan gaskiya ne Qur'ani da sunna da ijma'in al'ummar musulunci sun tabbatar da haka annabi isa idan ya zo a ƙarshen duniya zai zo ne a matsayin shi na annabin da dama can ya taɓa yin annabta ba wai zai zo ne a sabon annabi ba don haka annabi ne wanda zai zo a matsayin dama can annabi ne kuma in ya zo zai aiki da shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda yana ƙarƙashin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a wajen daraja zai zo ainihin a ƙarshen duniya yana daga cikin aƙidar ahlus sunna har yau ahli sunna sun yarda da alfahari akwai wani bawan Allah da zai zo a ƙarshen duniya sunan shi ainihin Muhammad ibn Abdullahi ko kuma sunan shi Ahmad ibn Abdullahi manzo Allah ya ce sunan su daya sunan iyayen su daya ma'ana sunan Annabi Muhammad ko Ahmad don haka wannan mutum ko zama sunan shi Muhammad dan Abdullahi ko zama Ahmad dan Abdullahi manzo Allah ya ce cikin zuriyar shi zai zo ta hanyar Fatima kuma ta hanyar al-husaini ya ce zai zo ya samu duniya na cike da zalunci amma zai kuma da duniya da zama tana cike da adalci wannan a cikin aqidar ahli sunna shi wannan mahadi ainihin wato sai zo amma bai zo ba har yanzu amma an samu karkatattu yan shira suka suna ainihin cewa da wannan mahadi ya zo har ya wuce sai dai ana sa da sake dawowa ne don haka ainihin suna zuwa ta hanyar shi haramun da aka ce ya haɗu duk shekara suna rukunkuna da dabbobi da makamai da suna shiga in ya fito ga dabbobin da zai wasu ma har suka yi sallah da sauransu waɗannan abubuwa ba daidai ba ne amma su ahli sunna su kan sun yadda cewa a mahadi yin wato yana nan zuwa a ainihin ƙarshen duniyar nan insha Allah ta'ala kuma muna fatan in ya zo ahalin suna sun yarda cewa ƙarshen duniya rana za ta fito malamai daga cikin kuma su je suna yaɗa ta suna ainihin baza ta suna fahimtar da 'yan uwansu waɗanda ba su fahimta ba saboda idan da amana ainihin ta musulunci Allah maɗaukakin sarki ya shirya da sai dai ina ga akwai tambayoyi waɗanda don Allah muna buƙatar mata su natsu yanzu nan za a tashi amma akwai buƙatar a tsaya amsa waɗannan tambayoyi sai dai kafin sannan zan yi amfani da wannan dama kan cewa mata ku ji tsoron Allah ku bi alkur'ani da sunna mata ku ji tsoron allah ku bi ainihin rayuwar zaman aure ki yi haƙuri da mijinki miji da kika gani haƙuri ake da shi domin ke ma mahaifiyarki haƙuri ta da babanki har aka kawo gare ki mata ku miƙe ƙayar baya ku ce ku wallahi sai an ba ku hakkinku sai an ba ku ku ki saba ma Allah ki saba manzan Allah wallahi tallahi zaki asara a rayuwarki manzan Allah da ko gan shi haƙuri yake da matayen shi matayen shi haƙuri suke da shi sai na umar ya ce matan makka matanmu na makka suna da jin maganar mu duk abin da mu gaya musu ba sa ƙetarewa amma da muka zo madina sai muka ga wani canji matan madina ashe sun fi ƙarfin mazajensu umar ya ce wata rana sai na daka wa mata ta tsawa ita ma sai na ga ta daka min tsawa sai na ce ke yaushe kika ɗauki wannan ɗabi'a sai ta ce ai matan garin nan haka suke duk wanda ya wa matan shi tsawa ramawa take ta ce kai ba ma matan garin nan ba har matan manzan Allah ya ce matan manzan Allah ya musu tsawa su yi mishi tsawa sai ce hafsa ta shiga uku yar shi kenan yana da a gidan manzon Allah dama lokacin da mijinta ya rasu sayyidina Umar ya zo ya samu abubakar ya ce hafsa ta gama ta kama za ka aure ta abubakar sai ya shuru bai ce ba bai ce a ba sai ya shuru umar sai ga kama abubakar ya mai wulakanci sai tashi ba shi ashe shi kuma sai na abubakar annabi ya same shi ne ya ce mishi zai aure hafsa to amma ya ce kaban maganar ni da kai to a ce kuma kai abokin shawara kai kuma an biyo an kama maka magana ai sai aka kayan juyi ba abin saboda haka sai ya ce a ya ce mishi komai ba ana nan sai magana ta bayyana manzo Allah yana son Hafsa sai Abubakar ya samu Umar ya ce to ka ji dalilin da yasa lokacin ban ba ka amsa ba na bari ne in annabi ya shiga ciki shi kenan in bai shiga ba ni sai in shiga to wannan Hafsa ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malama ce mai kula da addini sallah da azumi turan nan sai Umar ya ji ga abinda matan manzo Allah suke hayayyake mishi yana zuwa gidansa ya same ta ya kira ta yi mata wa'azi ya ce wallahi ko matan garin nan suna wulakanta mazajensu keke a hankali kake wulakanta mijinki mijinki babban mutum ne manzan allah allah ya miki karama kike auren shi shi yasa ko kin ga suna hayayyake mishi ke ina miki wa'azi kada ki hayake mishi wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari imam bukhari ya kafa hujja da shi akan cewa ya halatta ka shiga haddakin ma yarka ka je kai mata wasiya kai mata nasiha ta zauna ta bi aure gashi sahabbai haka suke umar ana nan wata ran sai ta bata manzan Allah rai ta bata manzan Allah rai sai manzan Allah ya sake ta ya sake ta har ta yi fishi irin yadda za a sake ki dinna a ce ki ji tsoron Allah ki zauna ki inda a ɗakin ki ce ai wallahi ubana yana da gida ce maka akai ba mu da gida kaza ai an san baban ki yana da gida ai ba a eh, waje aka auro ki ba amma Allah ya ce in an sake ki ki zauna a ɗakin muje mun fahimci wannan da kyau to sai ta fushi ta tafi gidansu ta tafi tana kan hanya sai mala'ika jibril ya zo ya samu annabi ya ce Allah ya ce ka huce game da fushin da kai ka saki hafsa ka dawo da ita fa inna hafsa wamatul qawwama tana yawan yin azumi tana yawan yin ainihin sallar nafila dan haka kai hakuri da ita manzo Allah ya aika mar maza ta dawo in ke ce sai ki ce ai wallahi tun da aka sallame ni na tafi ai in mijinki ya sake ki yana da yancin ya dawo da ke ko kin yadda ko baki yadda ba ko baban ki yadda ko bai yadda ba ko baban ki ta yadda ko bata yadda amma baban ki ce tun na bayar an damun da ita to na karba mijin ya ce na mayar da ita duk alkalin da ya kwana duniyar nan bai sai ce ai ai aure ya mutu kai ka saki saki daya akwai sauran igiyoyi biyu sai ka ce kuma ka dawo da ita shikenan abin da ake bukata kawai wajen saki ka kafa shaida mu mutum biyu ka shaida su wajen dawowa ma da mata ka kafa shaida duk inda za su je su auren da ita ka kai su kara aka samu alkali mabiyin sunna zai dawo maka da matar ka kuma su kuma a hore su a kan wannan sabon shari'a shi yasa an mijinki ya sake ki bakir ya kin bar gidan fa yace na dawo da ke kina sai ki ce to Allah ya kiyaye abin da ya faru sun yi kokarin kiyayewa amma ki ce ta jan. ka yi mawulakancin ka sake ni kuma ka ce ka da ni ashe ni ba ɗan halal ba ce a'a ki shigartar da kanki babu gairar ba musamman ki ji tsoron Allah wannan auren da za ki yi wallahi shi ne mutunci waɗannan da suke yaro da mini jeans ɗin da mini trouser wallahi wallahi ba su da mutunci tun da ɗaurin Allah a wurin mutane inda kike sai da hijabi na wallahi ko da sai aka ɗaya wani mai mutunci yana ganin, sai ce matan da ke hijabi ne waɗannan ba su ba mutane ba da ke ina suke mutane suna yawo tsaro tsaro ga ɗaya ruwa ba su da mutunci da wani zai da wani na zai da kwan duwa yana dukan mace da hijja wani na zuwa sa hannu zai kawai mai kifar da shi ne da hijja amma a kana dukan irin waɗannan yan iska masu yawo da wannan sirrin wanzu wani in ji zai kawo gudunmuwa da hannun shi ko kawai shi ba zai zawo da bakin shi ka kara maka ya dace da ba a neman tauhidi dalili kawai shi ne bayyana da suwar tashi ina da mutunci don hannun su ba baki sha'awa wata mata a ƙasar masar ta je ta yi karatu ta samu phd har suka ba ta profesa ita ta zama profesa da ta zaka zaka zaka zaka ana zuga ta ta aure ba ta taɓa haihuwa ba tana da mukami duk da gudu wa 'yan uwanta ba abin da ya haɗa da kowa saboda tana da kuɗi tana da mukami ma ai ba wai karatu da suke so ba akwai namijin da ya fita karatu amma ruwan tsaron kuruciyar da ake so kuruciyar nan kuma kin san bake ke ce autar yan mata ba ba daga kanki ne aka daina budurwa aka daina yan mata ba yanzu ta tsufa sun gaba su da bukatar ta sai suka ce to da designer shi da ta ga wasiƙa an sallame ki daga aiki ranke na ɗaya aikin ki ya ƙare da ɗaya don haka ki tashi gidan gwamnati ki ajiye motar gwamnati rana ɗaya suka juya mata baya ah, to yan mata sun taso kuma me za a da ke za a ce kin zama wata cus kawai me za su da ke na ruwan su da ke ba dama eh, kyan suke sha'awa kyau kuma kin tsufa shekara hamsin sittin me za a da ke to dan haka kawai suka yi watsi da ita sai ta koma ta yi tabo ta ce to yanzu ta shiga uku ita bata san yadda za ta yi ba ta da ɗa ba ta da jika ba ta taɓa aure ba danginta kuma ta ce ba ta ba su aikin da ta dogara da shi an kore ne daga aikin to yanzu ita ina za ta yi sai dai takumi tana nuna shiga hukunta da ta, amma ke da kika daure zama aure din nan yau da daɗi gobe ba daɗi yau an ci gobe ba a ci ba ana nan a wannan halin har ki tsufa yanzu kin taso kin tsufa to ga ki sun zama manya wannan tana gidan aure wannan ya zama kaza wannan ya zama ɗan kasuwa wannan ya zama ma'aikacin gwamnati azumi na kamawa wannan ya kawo min gero aje miki wanda ya kawo shinkafa wanda ya kawo kwallo garar tumatir wannan kaji wanda ya kawo miki kuri sai ki ga an kewaye ki da goma ta arziki me kike ci sakamakon wancan wahalar da da tsakar da yaro zai tashi kuma yana kwance cikin bargo yana mun shayi ya kuma ki fito ke ci ba ko ke ci rijiya ki warke mishi duk wannan wahalar ya ta sakamakon da ya ci sai ki ga tsohuwa na yayyar tsohuwa ta yi ɗaurin kallabi ta yi bas ta sanya warawaran ta ta yi fes saboda yanzu ba ta ba wahala sallah tana yi a tamfa daga kano ne daga kaduna ne daga abuja ne daga lagos duk an kewaye ta da atamfomi har ka ce wai ita za ta yi waɗannan atamfomi sakamakon wahalar ce kafin a ce wani abu gidan da ya wani da kuma karɓar awaki awaki ga sunan raguna shanu duk an kawo mata na sallah sai kuma ruwa ɗaya da rago to hajiya duk sai ku zama mutum na matasa da dodo kuri da wasu ne ta to hajiya ya nuna ai sun miki yawa su dan samu guda ɗaya mana kuna ɗan kuma ta waya duk sakamakon wahala da ne dan haka ku haƙura Allah ya ce wasu ne ma sauƙo ka billahi ba Allah ya ce da hakuri Allah kake wa hakurinka wallahi in kuna haƙura da aure za ku san Allah madaukakin sarki zai mutunta ku duniya da lahira in ku kisa fa'idar kika ki zaman aure ke ce yau liman yana shafa fatiha a kan ki gobe kuma alƙali yana sulhu jibi kuma alƙali ya kashe aure za ta kina idda jibi to matsala ta same ki ke ɗaya a kirga miki miji goma ba alheri a kai duk inda kika ga rayuwa hakuri ake ana zaune a duniya ne fa ba lahira ba duniya hakuri ake amma lahira za a baki hakuri ne kin jin da ake ba dan aljanna hakuri cewa ku yi hakuri saboda komai da kake nema ka samu amma nan ba man fetur ba ka kananzir ba ice ba kaza ai dole a baki haƙuri saboda haka ku yi haƙuri ku ainihin zauna zaman aure kuma mu mazajen uku ba mu haɗin kai idan ba ku ba mu haɗin kai ba ba za mu ci nasara akan manufar mu ba manufar mu shine addinin Allah ya tabbata a bayan ƙasa musamman a ƙasar nan taro idan namiji ya zo an yi mishi karatu an yi musu wa'azi sun baiwa ainihin da'awa goyon baya amma ke kuma ana zuwa da ke kin sha ɗamara kina ta huci wai kina jiran zanin tashin asuba dan Allah ke ki tashi da asuban bane da kika tashi asuba tsirara kika tashi wannan zanin da kika tashi da shi a kwankwasa ba shine zanin tashin asuba ba amma wallahi ke ba a miki tashin asuba ba wallahi sai dai sama da ƙasa ta haɗe wallahi ko saman ɗakin ki ba za ta haɗe da ledar ɗakin ki ba ba abin da zai haɗe miki sai takaici ana jajibarin sallah ke kuma ana jajibarin sakin ki eh mana ana barin sallah ana barin saki kuma daga ƙarshe ya ce wurin liman wallahi liman ni dai dama na ne suka zuga ni wallahi yan uwana ne ni wallahi shi kuma liman ya jawo nan yi sulhu gobe kuma ki sake ba da shi saboda haka ki rinka tunani kafin ki aikata ai akwai mazaje wallahi ai wasu na da bukata ta sanda nake budurwa kai baka san cewa samari goma ai yanzu kin zama tsohuwa duba jikinki ki gani mana yanzu sai kin sa basilin yake tashi ashe da an guda goma ke wawasan ki yanzu da wahala biyu su wawaso a kanki wani da ya karo ka ce ‘ya'yanta goma sai ce a kai wannan ai malamin islamiyya ce malamin islamiyya ce ta saboda haka sai kin yi haƙuri Allah ya shirya da mu mun san akwai tambayoyi insha Allah bari mu ta kai ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam sai an ta kai mu malam sun yi wata kawo ta eh, suna cewa wai don Allah ya akwai ranar da za ka ware musu ga musu lacca don gani da maganar aljanu ne? A abin da rana gaskiya lacca akan aljanu ba an yi muku a kwamba ba ai ya isa ko? To shi kenan akwai kasar da aka yi guda goma sha da duk wanda take bukata sai da ba da kuɗi ko ɗaya naira tamanin tamanin ne a aika kudus yaron da ya je za a zo mata da shi Allah ya yarda. Sai kuma magana dangane da wai hutu eh. to malam wai ya halatta ne a sa hutu wani? hoto in dai na abu ne mai rai da ki saka shi sai inda larura kamar larura aikin hajji ko larurar makaranta ko makamantan haka amma hoto ki lika hoton abu mai rai gaskiya hadisai sun zo burjit cikin sahihul bukhari da wasu tafai daban ma muslim da abu daura da tirmidhi yanzu allah ya hana hoto matukar hoton nan na abu ne mai rai ba wai a ce wai hoto wanda yake ainihin mai kamar gunki ba a'a hotuna ne a kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a zane aka manna a takarda amma mala'ika jibril ke shiga gidan annabi saboda su a kuma ainihin hotuna a gidan abin nan cikin gidan annabi a labule annabi ya yayya ga labulen ya watsar da su a jikin matasan kai ya ki hawa matasan kan duk sai da aka ce saboda aka hoto ku daina manna shi a cikin bango sannan hoto in ba zama da larura ba kake je ki dauka kamar yadda aka hana gunki sai da larura haka aka hana hoto sai da larura gunki an hana shi sai da larura amma ga aisha tana da yar bebi tana da yar bebi guda biyu da doki guda ɗaya mai fuffuke tana wasa da abebanta saboda an kai ta gidan miji tana yar karama ne annabi ya zo ya same ta da yar bebinta guda biyu da ɗan dokinta tana wasa annabi ya ce doki kuma har da fuffuke ta ce a ah, suleiman da ɗan dauda ma yana da doki da fuffuke kuma wannan sunan muke bi ko eh to yar bebi waɗannan yar bebi fa ta ce ‘ya'yana ne ba haka zaki ce ‘yan ƙanana ba su ma suna cewa ‘ya'yana ne manzo Allah ya dariya ashe yara ƙanana ‘yan mata za a basu su wasa da yar bebi haka kina makaranta an ce ki kawo hoto za a manna a fom ko kuma za ki je aikin haji babu laifi akan haka amma hoto a jikin bango manzo Allah ya ce yana hana ko shigowa gida saboda haka sai ki ainihin bar wannan abu Allah shi ne wannan kuma da ce to malam wasu kuma wai saboda isgilanci su ce a ah, to yanzu hoto da ke jikin kuɗi fa to ya za a yi da shi a ah, hoto da ke jikin kuɗi al'imamun nawawi a cikin littafin shi al-minhaj sharhin sa'i muslim ya ce shi ma duk da haka bai halatta ba sai in ya zama larura gwamnati ce ta yi laifin yana kanta don haka muka ce ku dage in kuka dage mazaje suka dage mataye suka dage randa muka tabbatar da hukuma rashida wadda take bin shari'ar musulunci ta gaskiya ai ba za mu saka hoton wani shehi ko wani shugaba ko wani sarki a jikin ainihin naira mu ba ko a jikin kwandala sai a sa hoton dabino din ko a sa hoton kwakwa ko a sa hoton gyada mun fahimci wannan da kyau ko amma hoto dai na mai rai bai halatta ba to amma za ka ce za ka daina kashe kudin ka ne saboda hoto a jiki ba za ka daina ba laifin ba a kanka yake ba kuma ai hoton ba bayyana shi kai ba domin illa shi ta fi bayyana in bayyana shi kai karara kuma wannan ba garanti ake baki ki ta daukan hoton kina zuba a album ba me bukatar su na daga cikin dalilan da malamai suka faɗi wajen haramta hoto shine toshe kafar kada daga baya da ana bautar gunki ko kuma wani abu wanda ba Allah ba Allah ya kiyaye shi yasa aikin alheri shine mutum yake ya zama hoton shi yanzu dai ba mu da hoton annabi amma muna ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da hoton imamu malik ba mu da hoton imamu bukhari ba mu da hoton shehu dan hodiyo ko na na asma'u ko kuma duk waɗannan ba mu da hotonsu ashe kai ne shugaban ƙasa kai ne shehi kai ne malami ba hoton za a yi ba ke ce first lady ke ce wace ce ba wai hotonki za a yi ba amma aikin ka ko aikin ki na gari shine zai wanzar da ke in ba haka ba yanzu shehu usmanu da muhammadu bello da abdullahi gwandu da nana asma'u ba mu da hotonsu amma muna ganin girmansu shi yasa ke ma ko da ke ce first lady ko ke ce matar ciyama ko matar gwamna ko matar wa ke aikin alheri shine zai wanzar da ke ba ki ba Allah shi yarda mu wannan kuma ta ce wai a wannan gidin da kai bayani wai su ne gidin salaf din da ake cewa ko kowa a kosa gidi ne na daban waɗannan su ne gidin salaf din da ake cewa ahlus sunna wal jama'a ko a ce aqidar salaf su ne aqidar salaf su ne aqidar salafiyya masu waɗannan aqidin su ake kira salaf su ake kiran salafiya su ne kuma ake kiransu ahlus sunna insha Allah to malam kai magana dangane da runguma hannu wai mace za ta runguma hannunta cikin hijabi ne ko ko a waje za ta fito da shi ta rungumi in eh, sai ta fito da hannunta wajen hijabi bana ta rufe ta ainihin abin ba tana saye da doguwar riga ba to an ta dago ainihin hannunta ai sai ta dora akan kirjinta haka ta tattara hijabin kenan ko yawa ko kuma malam wai ka hana mutum in zai miƙe shimfe da hannu wai sai dai dunkule wai haka annabi ya sallan shi eh ba wai ni ne na hana ba mun yi umarni ne da umarnin a aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam abu ishaq al-harbi ne ya ruwaito hadisi daga abdullahi dan umar da shi da al-imam al-bayhaqi a saurara da Allah mun kusa tashi saurara suka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan umar sahabi ne na annabi sai almajiran shi so ga in zai tashi a sallah sai ainihin tashi haka ya dunkula hannun shi suka ce mishi an gafarta malam me yasa kake haka sai ya ce haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana to shine sai muka ce to haka ne shari'a ta ce a yake wannan ita ce eh, shine tsari na ahlus sunna amma sai mu ga yan shi'a su ne suka ce kada ai haka Khomeini a cikin littafin shi mai suna tahrirul wasila a cikin shafi na 172 zuwa 173 a mujalladi na farko na tahrirul wasila ya ce idan za ka tashi ainihin a sallah kar ka sake ka dunkula hannunka haka sai dai ka shimfiɗa hannunka to wannan 'yan shi'a ne muka samu sun yi umarni da haka amma mu dai a cikin tsarin da muke tafiya a kai mazhabi na ahlus sunna abinda aka samo daga annabi kenan da isnadi kyakkyawa a cikin sunanul kubra ta al-imam al mujalladi na biyu da kuma ainihin littafin gharibul hadith na abu ishaq al-harbi a cikin mujallada ta biyar a cikin juz'i na biyu na wannan mujallada wannan shine abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce ko kuma a ce kyakkyawan ainihin hadisi dan haka muke umarnin maza da mata yara da manya za su tashi a sallah in sun gama jilsatul istira ko sun gama tahiya sai ku dunkula hannunku haka sai kusa sai ku tashi abinda shari'a ta ce kenan mu abinda muka ce kenan ba umarnin mu bane amma umarnin shari'a ne zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya shirye da mu kuma mune wa mutane nasiha akan su ji tsoron Allah su daina sukan wannan sunna saboda sukan wannan sunna da suke suna kwaikwayar Khomeini ne domin mu gaskiya ba mu taɓa samun wani wanda ya soki wannan ainihin sunna ba sai dai su ainihin wato al'imama ibn hajirin da su ibn salahi da suka kawo wani hadisi wanda bai inganta ba wannan hadisi na ibn abbasin ne suka kawo cewa dangane da tashi da hannu a dunkule to wannan hadisin ibn abbas bai inganta ba amma mu muna magana hadisin ibn umar ne ya inganta to kun ga su sun yi suka ne akan wani hadisi da bai inganta ba amma shi kuma ko yana tunkuɗe wannan sunna ne gaba ɗaya to wanda ya zo yana tunkuɗe wannan suna gaba ɗaya saboda son zuciya ko saboda wanda ya faɗa ba ɗan ƙungiyar shi ba ne ko dan bai yarda da cewa ainihin ƙungiyar shi ce za ta ainihin yi jagorancin kaza ba ko dan ba ɗan ɗari shi ba ne ko dan ba su haɗa wani abu ba kaɗai ya soka ne dan dai ƙungiyanci wannan kam ya hallaka ya bata sai mu ce mishi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya shirye da shi amma dai lallai ne dai a bi sunna lallai a raya sunna wannan sunna da ake cewa a raya a dunkule ana nufin sunna shari'a to raya ta ainihin wajibi ne sai in ta zo ne take karkasuwa wannan sunna wajiba ce wannan sunna mustahabbiya ce wannan sunna kaza amma sunna da aka ce sunna annabi ce to a raya ta don haka mata ku raya sunna a cikin sallah ne sunnoni ne na wajen sallah sunnonin rayuwar aure ne sunnoni duk baki daya kowace ta raya gurgudan abin da za ta iya kar ku sake maza ainihin su tsere muku a wannan fannin ba a yadda namiji ke yadda ya tsere miki ba mace ce manzo Allah ya shigo masallaci sai ga igiya a rataye ya ce wannan igiya ba aka ce matar ka zainab in je sallah ta gaji sai ta rataye ta a jiki ta dan huta sallan ta ci gaba ya ce a ta cire Allah ba zai kosa ba sai in kure ko ba kosa ma'ana ashe mata dagewa suke yi Allah ya shirya हम लोगों ने कंप्यूटर अलाखाई वगैरह लिए अलामों को क्या वो हमारा चाहे तो उसका वगैरह नहीं यही मोबाइल की बात वो तो वगैरह नहीं ऐसी बीमारी जिससे कि डर करना हमारे को समझू बैठा जब पेमेंट का कहता है आई वुड लाइक टू आगे बीमारी करना ऐसी बीमारी की दस किया है पता नहीं या कभी सुनना था कभी बीमारी मारा या तो पता चल या जो बीमारी जिन्हें नौसा है पूरे मकर कटा है दुनिया za su zo suna ainihin wato hannata mutane a ƙarshen duniya don a farkon duniya ma da aka su yana aka samu wani bawan Allah wani sani ainihin ya kama katanga ya sha makance su da duniyar nan zo Allah ya ce kusan gari na waye sai su ɗibi gataransu je suna haka wannan katanga tana can wajen ƙasar shayar sai yamma ta yi sai su ce sai gobe in mun zo za mu ainihin ci gaba in sun zo sai su samu hakan ya shafe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar da duk suka ce in Allah ya kai mu gobe lafiya suka ce in sha Allah to zai zo su samu hujjar tasu yadda suka banta sai su karasa wata rana manzo Allah na kwance da daddare sai ni ke kamar da Bukhari ya ya miƙe a cikin razana yana cewa subhanallah ku tattashi yan gidan nan su tashi su sallah su roki Allah wannan ainihin katanga ta yajuju ma juju ta ainihin buɗe gwargwadon haka sai annabi ya kwatanta ta haka mun fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwatanta da ainihin sai zama haka abin da ya huje gwargwadon haka kana buga gatari ba sai kai nasara a kan ya juju ma juju gaskiya ne suna nan zuwa ƙarshen duniya Allah ya tsare mu daga shawararsu na wai malam muna son ka gaya mana wai ɗan takaitaccen bayani akan yadda za mu gane wai waye ba mu wuta zane dan an ce mana ba akwai mu'tazilawa da yawa cikin mu wato mu'tazilawa su ne irin waɗannan aƙidojin da muka faɗi a takaice su kuma suke saba musu su ne galibin aƙidoji na ahalus sunna su kuma sai su tafi akan sabanin haka na daga cikin irin aƙidojin nasu za ku ji suna musun ceto suna cewa babu wani ceto suna ainihin musun wannan matsala ta magana a zuwan annabi isa ƙarshen duniya kuma suna musun mafi yawancin matsalolin da ake faɗi na aljanu za ku ji mutazila suna cewa ainihin aljani ƙarya ne a ce yana shiga jikin mutum ƙarya ne a ce aljani yana ainihin cutar da mutum da dai irin makamantan waɗannan aƙidoji ko kuma kuga suna rushe wasu sukofi na Allah su ce eh, misali ba za a ce Allah yana da hannu ba ba za a ce Allah yana da kafa ba ba za a ce Allah yana magana ba ko kuma su ta rushe wasu abubuwa na aƙida kamar waɗannan dai da muka faɗa kamar yadda na faɗa azabar kabari su ce ƙarya ne ni'imar kabari su ce ƙarya ne ceto su ce ba gaskiya ba ne to wannan shine a takaice kaɗan cikin aƙidoji na mu'tazilawa wasu mutane ne waɗanda suka janye jikinsu daga aƙidojin musulmi to malam wannan ta ce kai magana dangane da durƙusa ma iyaye a gaishe su ko wani mai girma to idan suka takura maka za ka iya durƙusa ka gaishe su ko da iyaye sun takura miki ba za ki durƙusa ki gaishe su ba sai dai ki ba su haƙuri amma ba a sa wani a cikin addinin musulunci malam ka ce wai idan mutum mijinta ya rasu za ta iya zuwa ta ziyarci kabarin shi ta mai hadda ko da ta yi aure za ta iya zuwa kabarin wannan mijin nata na ko da ta yi aure sai ta nemi izini a wurin wannan mijin nata sai raka ta sai ta je ta ziyarci wancan tsohon mijin nata ta yi mishi addu'a babu laifi a kan haka malam kuma ya yi magana dangane da ah, maganar zanin sallah ya kawo bayanin wai miji zai ma kanshi wani lokaci ko bai matan ba ta yi haƙuri to wai akwai wani hadisi a cikin zadar musulma annabi ya ce idan mutum ya tufatar da shi ta bayi kuma ya tufatar da matan shi eh to ai ana maganar hali ne in akwai hali ko amma in babu hali fa shi ya samu dan yadi hudu dan yadi biyar da zai dinka kuma kudin ba su kai a dinka miki ba sai a siyo miki naman sallah ke kuma ki eh ai hakuri ake arbin da ya samu kar ku da hankali kamar yadda na faɗa ko da yana da hali ya maki miki don Allah ki daure ko bahaushe me yake wa sallah cewa yake mai buki ɗaya rana saboda bikin sallah na rana ɗaya ke kuma ki kashe sunan muhammadu rasulullah ki kashe aure ya kamata ki haƙura allah ya shirya da wai ba da mai mummuna aƙida in ya ɗaura aure ba auren biyu ba eh to wannan mummunar aƙida ta kasu kashe biyu akwai wanda yake mai mummunar aƙida ne munin ta ya kai ga kafirci to kun ga wannan ba zai daura wa shi ko abin ta shi aure ba musulma a ɗaga karɓa auren amma munin aƙida shi in bai kai ga kafirci ban ya ɗaura aure za a karɓa insha Allah wannan kuma ta ce wai malam dangane da mu hijabin mu yadda aka yi shi daga sama har kasa din nan eh. bayan da za mu iya dago hannun mu sai mun daga al'auran mu gaba daya eh. to yaya za mu yi da shi to in ya zama haka ya zama uzuri kenan ya zama hamzari sai ku ainihin rungume hannun ku a cikin ainihin hijabi amma abin da ake nuna muku a cikin hadisi ne sahihi al-imam abu dauda ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya hana yin ayyukan sallah a cikin tufafi ka ringa daga ka wajen tahiya ne ko wajen sujuda ne hannayenka duk suna ciki annabi ya hana to wannan hali kuma ba a samu inda ya keɓe ainihin namiji ban da mace ba don haka mace da namiji sun shiga sai dai wanda ya shiga halin larura a wasu abubuwa suna sauka a kan shi insha Allah Allah ya shirye da malam daga karshe wannan ta rubuto cewa da an samu mata sun je sun samu manzon Allah sun ce su ma a ware masa rana ɗaya da zai riga karantar da su to malam wai kana karantarwa a muciya kuma kana karantarwa a masallacin tudun wada kuma to mu malam mu ma muna da inda za a mana karatu to za a keɓance mana na maranin ne eh to ai ni ban da lokaci ko <laughs> ba ni da lokaci babu lokaci insha Allah sai lokaci ya samu wata ran a aiko muku sai ku amma yanzu ne babu lokaci ai wasu daga nan tudun wada daga nan babu mai daga ina ne suna zuwa can muciya ko Don lokaci ya samu insha Allah ta'ala sai ku gaban cika wannan alkawari ne na to malam tambaya na karshe eh. wannan sun rubuto tambayoyin da dama tun ran da muka fara mafadarorin nan wannan ma sun ƙara rubutuwa wai dangane da su mata da suke haida da kuma janaba in za su shiga masallaci eh. to malam an ce bai halatta shiga masallaci ba ko maganin haka eh to mace dai tana janaba ai janaba abu ne mai sauki ta kusa da ita ko tana da janaba sai ta je ta wanka aiko to amma wadda ta zama tana haila ai kun ga larura ce wadda take ba takaitacciya larura ba don haka ita ba za a iya cewa ta tafi wankan haila ba don haila ba ta dauke ba amma wani mataki za ta dauka tun da ya zama akwai bukatar ta shigo masallaci ne sai ta ainihin buga taimama insha Allah sai ta shigo masallaci domin jin wa'azi amma mai janaba in ya zan za ta dan shigo masallaci ne dan lokaci kaɗan ta dauki wani abu ta fita babu laifi saboda annabi yakan aiki Aisha ta je masallaci ta dauko wani abu sai ta ce ai ina da janaba sai annabi ya ce ai janaban ba za ta makale a hannunki ba ai ba za ta taba abin ba za ta taba masallacin ba ki je ki ɗauko ki fito ne babu laifi akan haka amma zama kina da janaba ki zauna a masallaci a sai ki yi wanka tukuna amma me haila kun ga tana da larura wadda take ba takaitacciya ba sai ta ainihin wanka sai ta abin da insha Allah sai ta sai ta taimama sai ta ainihin shigo cikin masallaci ne na mata da wata ba ku hadi da suka yi eh. wai dangane da wasifa wai sun ji a rediyo an ciwo manzan Allah shi ya fara yin wannan wasiƙa ko kuma hukun zuwa kun ciwo mai halatta mutum ne ba eh kuma tambayin ta na biyu take cewa ta ji kasa ɗinka da kai guda biyu akan cewa carbi bai da kyau kuma gashi yanzu a cikin wa'azin ka kayi bayani akan carbi shin ka gano wai ya halatta ne eh ina ga abubuwan ba a tsaya an fahimce ba bane abu na farko dai wazifa wanda ya ce manzan Allah ya yi wazifa to sai ku je ku tambaye shi ya kawo muku dalili akan cewa manzon Allah ya yi wazifa don an ce wazifa a nan ƙasa hausa ana nufin irin wannan wazifa musamman wanda 'yan ɗariƙar tijjaniya suke yi to wanda ya ce miki manzan Allah ya yi kamar yadda aka ga 'yan ɗariƙa ɗin nan suna yi ki je ki neme shi ya kawo miki a wannan hadisi kuma a wannan littafi kuma da isnadi kuma isnadin ya inganta to rashin amsa mana wannan tambayar da ba a yi wa tuntuni shi yasa mu tuntuni muka ce wazifa din nan ba addini ba ce tun da na farko dai ba a kawo mana a cikin wani littafi cewa ga shi da isnadi har ga manzon Allah kuma isnadin ya inganta ba sai dai ai ta kame kama kawai ana misalai ba da haka ne ake cewa manzon Allah ya yi kaza ba in ka ce manzon Allah ya yi kaza sai ka ce a duba cikin sahihul bukhari ko muwatta ko musanna ko musnad ko sunan ibn majah ko sunan abi dauda ko tirmidhi ko nasa'i ko wani littafi ka kawo mana da isnadi mu ji sannan ya zan isnadin ya inganta cewa manzo Allah ya kasance yana tara sahabbai suna yin wazifa to sai ya zama hujja to amma wannan babu shi a cikin duniyar ilimi dan me zamu yaudare kanmu magana ta biyu kuma ai a cikin magana ta na ai ban tabbatar da carbi ba ko ai ban yi magana cewa carbi daidai ba ne ban yi wannan maganar ba sai dai mai yiwa ko na ambaci kalmar carbi dan ainihin buga misali kawai a yadda al'adar mutane take in ce gawa na ya sa rawani ya rike tarbi amma wannan ai ba ba hujja bane na tabbatar abin da aka samu tasbihi manzon Allah yana yi tasbihi yake yi ba mu ce carbi ba manzo Allah yana tasbihi da yatsun shi na dama haka al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi sahihi kuma manzo Allah ya gama ta shi ta zauna tana ta yin tasbihi ba komai a gabanta ba wai kwallon dabino ba da suke cewa wannan riwaya ce munkara ta inganta ba cewa wai ta tara kwallon dabino ko kuma abu huraira yana da wani buhu guda na tsakuwa ko na kwallon dabino yana zikiri da shi duk wannan ba daidai ba ne abin da yake daidai manzan allah ya samu matar shi mai suna juwairiya tana zaune tana ta yin fikiri tana ta ambaton allah tana tasbihi sai ya ce ku kasa ya tsunku kuna yin tasbihi saboda yatsu nan su ne za su yi magana a ranar alkiyama allah ya tambaye su wannan hadisi ne sahihi al imamu abu dauda da turmizi suka ruwaito shi sannan kuma aka samu annabi yana yin tasbihi da yatsun shi na dama shi yasa ba a yin amfani da carbi a wajen tasbihi yatsu ake amfani da su yatsun ma ba wayar dama da hagu ba dama ainihin kawai wannan shine abin da aka sani a cikin shari'ar musulunci amma a yi ƙoƙarin tattaro abubuwan da suke bankaura ne don a samar wa carbi din zama a musulunci wannan ba daidai ba ne Allah ya shiryar da kuma tun zamanin tabi'ai akwai ainihin ainihin tabi'i Ibrahim Nakhai da ya ga yar shi tana zura ƙwallayen carbi ya kwace ya tsinka ya burbuge ta ya mata faɗa ya ce kar ta sake yi sannan kuma Abdullahi dan Mas'ud ya ga wani shi ma da carbi tare da shi sahabi ne ya kwace carbin ya rafka mishi carbin ya ce kun zo da bid'a kun zo da abin da sahabban annabi ba su yi ba shi yasa ku rinka yin tasbihi da yatsun ku na dama kamar yadda manzo Allah ya ce su ne za su yi magana a ranar alkiyama Allah ya shirya da to daga karshe malam akwai wanda sun rubuto takardu akan suna neman da masu adda su da iyayensu kuma su da yawa wasu sun rubuto cewa suna maka adda Allah ya maka jagora kan da'awar da kake yi to amin amin insha sannan kuma wasu rubuto wai a ina za su rika samun kasar kasar din karatunka to wannan musayan ba ku ansa duk wanda yake magumai ya san dai malaman islamiyya magumai ya ba su kudu suka ce kudu za su yi mashi na tudun wada kuma kun san masjid salafiya da kuma masjid sunna da can dai makarantun siya makarantun ma'ahad da sauransu kuka ba malaman ko wannan kuɗi ko kotor yaran ku kudu za su yi mako yannan kasar din insha Allah to masu roƙon a taya musu da addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu ko Allah ya gafarta wa iyayensu ko ɗan uwansu Allah ya gafarta musu Allah ya tukan su Allah ya tukan mu ma namu waɗanda ainihin su ka mutu muna roƙon Allah madaukakin sarki bukatu da na jama'ar musulmi ki ne na alƙawari Allah ya biya mana da abubuwa da ƴan uwa musulmi suke taya mu wajen gudanar da wannan da'awa Allah ya saka musu da alheri Allah ya amsa waɗannan alheri Allah ya sa mu ke idar da wannan amana da kuma kuma Allah ya dora mana Allah ya shirya